This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a shi kuke so akan kan voahausa.com. Masu wari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 15 ga watan Yunin shekarar 2015. Muhammadu Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke muku wato ke farin cikin saduwa da ku. Da farko ga kanin labaran duniya. Ga dukkan alamu shugaban kasar Sudan wanda kotun duniya ke nema ya ba kasar Afirka ta kudu ta jirgin sama zuwa kasarsa. An fara tattaunawar neman sulhu tsakanin kungiyoyin mayakan Yemen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta a lokacin da Saudi ke ci gaba da jagoranta kai hare-hare ta jiragen sama akan 'yan tawayen hutu a babban birnin Sana'a. Sojojin Amurka sun faɗa jiya Lahadi cewa suna duba ko harin ta sama da aka kai a Libya shine ya yi sanadiyar kashe wani shugaban 'yan bindiga mai alaka da kungiyar alka'ida To kamar yadda kuka ji a kanin labaran rautani daga kasar Afirka ta kudu na cewa shugaba Albashir na Sudan ya fice da kasar duk da cewa wata kotu ta ba da umarnin kada ya fice daga Afirka ta kudin. Eh hakika shugaba ah, Umar Albashir ya fice daga kasar afirka ta kudu labarin da muka samu shine cewa yau da misalin karfe goma shi muna kuma ɗauke da maimacin hirar da murya amurka ta yi da shugaban najeriya muhammadu buhari sannan za ku ji shirin ilimi da yusuf aliyu harande zai gabatar amma bari mu fara da yadda duniyar ta wuni da fatan kun wani lafiya ga cikakkun labaran Ga dukkan alamun shugaban kasar Sudan wanda kotun duniya ke nema ya bar kasar Afirka ta kudu ta jirgin sama zuwa kasarsa. An dai ga jirgin shugaban lokacin da yake barin birnin Johannesburg a yau Litinin, duk da dai babu wata sanarwa daga wata majiya mai karfi akan ko shugaban na cikin wannan jirgin ko a'a. A safiyar yau Litinin, ministan ma'aikatar yada labarai na Sudan ya faɗi cewa tabbas shugaba Omar al zai koma ƙasarsa bayan an kammala taron kolin tarayyar afirka yau litinin duk da izinin da wani alkali ya ba hukumomi akan cewa su hana shugaban fita daga kasar ziyarar shugaba bashir zuwa kasashe ya janyo sa ido tun bayan da kotun duniya ta zarge shi da laifuffuka guda goma ciki har da kisan kari dangi da laifuffukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama ta tura sojoji da kuma goyon bayan mayakan sa kai na larabawa don su kwantar da tarzomar da aka yi a birnin da dafur cikin shekarar 2003 amma ministan ma'aikatar yada labaran sudan ahmed bilal osman ya faɗa wa murya amurka cewa shugaban ƙasar sa bai da laifi kuma ya halarci taron ne bisa ga tabbacin da ya samu daga shugaban ƙasar afirka ta kudu mr zuma an fara tattaunawar neman sulhu tsakanin kungiyoyin mayakan yemen da masu ɗinkin duniya ke jagoranta a lokacin da saudi ke ci gaba da jagorantar kai hare-hare ta jiragen sama akan 'yan tawayen houthi a babban birnin sana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mu ya yi kira ga mayakan gwamnati da mayakan 'yan tawaye da su tsagaita wuta don ba da taimakon jin kai ta akalla tsawon makonni biyu kasancewar za a fara azumin watan ramadana watan da ya kamata ya zamanto lokacin zaman lafiya da kwanciyar hankali bankin mu ya yi wannan furuci ne a birnin Geneva inda wakilin sa ke kokarin gabatar da wasu tarurruka da wakilan gwamnatin shugaba Abdurrabbul Mansur Hadi da 'yan tawayen Houthi wanda ke rike da babban birnin Yaman. Wannan zaman sulhu shine mataki na farko da aka dauka tun barkewar faɗan watanni uku da suka wuce, amma zaman da za a yi babu tabbacin za a yi shi ne gaba da gaba. ministan harkokin wajen yemen rayyad yassin abdallah ya ce gwamnatinsa za ta fara tattaunawa kan batun tsagaita wuta da 'yan tawayen na huthi amma sai in har sun fice daga biranen da suka mamaye sun kuma saki dubban mutanen da suka kame da kuma yadda da ƙudurin da masu ɗinkin duniya ta shimfiɗa labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sojojin Amurka sun faɗa jiya Lahadi cewa suna duba ko hari ta saman da aka kai a Libya shine ya yi sanadiyar kashe wani shugaban 'yan bindiga mai alaka da kungiyar alka'ida mai suna Muktar Belmuktar. Gwamnatin Libya da kasashe suka yarda da ita ta faɗi cewa an kai harin ne shekaran jiya Asabar a gabashin yankin kasar kuma yankin ya wato shi wannan harin ya kashe Belmuktar. A wata sanarwa da maraicen jiya Lahadi, hukumar tsaron Amurka bata tabbatar da mutuwar belmuktar ba, amma mai magana da yawon hukumar Colonel Steve Warren ya ce jami'ai sun yi imanin cewa an samu nasara a harin ta sama da aka kai. Mr. Warren ya ce zan iya tabbatar da cewa wanda aka auna a harin daren jiya a Libya, Muktar belmuktar ne. Wani jirgin yakin Amurka ne ya kai harin, ya kuma ce muna ci gaba da duba sakamakon harin da aka kai kuma za mu ba da ƙarin bayanin yadda wato yadda ya kamata. Hukumar tsaron Amurka ta ba da takwicin wato dala Amurka miliyan biyar ga duk wanda yake da bayani akan Belmuktar. Shugaban wata kungiyar 'yan tawaye da ke kiran kanta Sign in Blood Battalion a Turanci. Jami'an Amurka sun zarge shi da jagoranta wani harin ta'addanci akan wani ginin da aka wato da ake sarrafa iskar gas a ƙasar Algeria wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 37 ciki har da Amurkawa. kasar koriya ta kudu ta sanar da mutuwar mutum na goma sha shida yau litinin da kuma wasu mutane biyar da suka kamu da cutar da ke shafar lumfashi da ake kira mas a takaice hukumar kiwon lafiyar kasar ta ce adadin waɗanda suka kamu da cutar ciki har da mace-mace goma sha shida da aka samu ya hau zuwa ɗari da hamsin da kuma wasu goma sha bakwai da ke cikin mummunan hali a yanzu haka zuwa yanzu dai duk waɗanda suka kamu da cutar sun same ta ne a cibiyoyin kiwon lafiya kuma an gano cewa waɗanda suka kamu da cutar wato waɗanda suka mutu na da wasu cututtuka tare da su kamar ciwon siga kafin kamuwa da cutar ta mers ɗaya daga cikin manyan fitattun asibitocin koriya ta kudu da ke birnin sol ya dakatar da ayyukan yau litinin na ɗan wani lokaci bayan da kwayar cutar ta yi kamari a asibitin wata ƙungiyar ƙwararru daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa ranar asabar cewa duk da cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ta mas na raguwa barkewar cutar ta yi kamari kuma ana sa ran wasu za su kamu da ita a nan gaba daga ƙarshe jami'an koriya ta kudu sun faɗi cewa wani sojan koriya ta arewa ya gudu inda ya yi tattaki ya tsallake shamakin tsaron da ya raba ƙasashen biyu da suka daɗe suna gaba da juna Mai magana da yawun hukumar tsaron Koriya ta Kudu ya faɗi cewa wani matashin soja ya mika wuya ga wani shingen soja da ke garin Huncheon a wato a lardin gongon a yankin tsakiyar mashigin ƙasashen guda biyu. Amma mai magana da yawun hukumar bai ba da wani ƙarin bayani ba sai dai ya ce ana gudanar da bincike akan sojan. Kamfanin dillancin labaran Yonhap ya faɗi cewa lamarin ya kawo zaman fargaba a ɓangarorin iyakar biyu, amma dai babu wani rikici da ke gudana yanzu haka. Yawanci 'yan Koriya ta Arewa da ke guduwa zuwa Koriya ta Kudu sukan yi hakan ne ta bi ta ƙasa ta uku. Da farko za su ratsa ta China daga nan kuma su je wasu ƙasashen a kudu masu gabashin yankin na Asiya. To labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rahotanni daga afirka ta kudu na cewa shugaba umar albashir na sudan ya fice daga kasar duk da cewa ƙarshen makon da ya gabata wata kotu ta ba da umarnin ya dakata har sai ta ɗauki matsaya dr abdullahi yusuf wani mazaunin birnin pretoria ne ya yi min ƙarin bayani kamar haka eh hakika shugaba ah, umar albashir ya fice daga ƙasar afirka ta kudu labarin da muka samu shine cewa yau da misalin karfe goma da kwata na safe jirgin shi ya tashi daga wannan filin jirgin sama wanda shugabannin kasa suke amfani da shi wanda ake kira vata air force base a nan pretoria ita kotun da ta yi bayanin cewa sai ta yanke hukuncin ko ya dace a tsare shi ko kuma za a sake shi wani matsaya ta dauka game da hakan eh to a dai har lokacin da ya fito dai kotun ma bata kara zamanta ba yanzu dai muna saurare mu ji ko mai kotun ta yanke hukunci akan amma dai ya riga ya fice kan ya bar kana ga kaman misali ita gwamnatin ƙasar ta afirka ta kudu ce ta ɗauki wannan mataki aka sake shin ya tafi eh, tunanin cewa wata watakila ko akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin sudan da afirka ta kudu koko dai ya kake kallon lamarin eh to ai ka san ina ganin Eh, ita gwamnatin afirka ta kudu ko jiya sun yi bayani cewa duk shugabannin kasan da suka zo na riga an ba su kariya ta musamman ta diplomasiya sannan kuma ina ganin kwanakin ba eh, shugaban kasashen eh, afirka gabaki daya sun yi matsaya akan cewa ba za su sake yadda a mika wani daga cikinsu ba makotin nan ta duniya saboda suna zarginta da nuna wariya akan cewa shugabannin kasan afirka ne kaɗai ake kaiwa kotu domin a hukunta su so ina ganin eh, hakan ne dai tunda duk sun ba kowane shugaban kasa da zo nan kariya sannan kuma akwai dangantaka ta kudda kudda na afirka ta kudu musamman ta anc inda ko shi akwai rahoton da ke cewa tsohon shugaban kasa marigayi mandela akwai lokacin da ya taba amfani da faso na kasan sudan ma a lokacin da yake fafutukan shi da eh, eh, na neman yanci yana gani ai shugaba alo ko da aka bada umarnin a tsere shi ya yana zuwa wasu kasashe da dama ina ganin kasashe ne irin na turai ba zai eh, samu ba zai leka ba amma ina ganin tun da shugabannin afirka gabaki ɗaya sun ce matsaya akan irin hukuncin da kuma umarnin da kotun mm, wanda kotun icc take ta kasa da ƙasa take bayarwa na ganin ba wani abu da zai da zai faru sai dai ko kila idan ya bar mulki madalla kafin wannan waka kun saurari dr abdullahi yusuf ne wani mazaunin birnin pretoria a afirka ta kudu ta wani labari da muke samu yanzu nan na cewa wasu 'yan kunar bakin wake sun kai hari a shilakwatar 'yan sanda a injimena babban birnin kasar chadi da kuma kwalejin horar da 'yan sanda lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 23 kana wasu da dama suka jikkata idan an biyo mu a shirinmu na maraici za a ji karin bayani da izinin allah To amma kafin nan a ƙarshen makon da ya gabata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce sai ya kammala nazarin wani rahoto da aka gabatar mai kafin ya yi dubi kan batun naɗa ministocinsa. Shugaba Buhari ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da ya da murya Amurka tare da Aliyu Mustapha Sokoto. eh to ai muyi yi kokari wa mutane bayani akwai wani kwamiti da muka sa wato kwamitin interim kwamiti ba sai za ka fassara shi ba muka ce ita gwamnati wadda Eh, wacin gadi eh, gwamnati da ta tafi ta sa duka ministoci su rubuta takardar akan ministry nasu wato na handing over na ma'aikatansu su zo mu wannan kwamiti da muka yi wanda muka ɗauko mutum uku uku daga kowane jiha wato jihohin nan guda shida da aka kirkiro a saurare su chairman ɗinsu shine malam ahmed yoda sakatare ɗinsu shine malam adamu adamu a kawo wannan takardu daga kowane ministry a basu idan an gama su kuma su duba su ga daga ina sabuwar gwamnati za ta fara to amma da muka yi haka sai gwamnati mai fita suka ce an yi wata gwamnati wannan ba gwamnati ba ce ba gwamnati eh, kwamiti ne aka yi don su san abin da za mu iske a ƙasa saboda haka wannan rahoto yana da karfi da gaske yana da nauyi nauyi shi shine wato ministries gudano ne da kama wajen 42 ne yanzu suna najeriya ta kare ba ta da kuɗi mai bai sayuwa kuma babu tsada za mu iya rike ministoci eh, za a iya ministry 42 ko ko mu ma rike su akan 36 kawai yawan jihohin najeriya ka yanke shawara sa ko nawa za ka yi ban yanke shawara ba sai na ga wannan rahoton wannan rahoton shi zai gwada mana halin da muke ciki a kan tsaro da arzikin ƙasa da kuma eh, kuɗin da gwamnati take da shi a bankin tsakiya da kuma a sauran bankuna da bashin da ake bin mu saboda haka sai mun san abin da gwamnati take da shi mun san iyan karfin tsaron da muke da shi sannan a zo a yi ministoci a kafa gwamnati sosai. Mataimakin ka ya ce kun zo kun da bashi ka wannan biliyan 600. Wannan haka magana take kuma nawa kuka samu a cikin Baitul Mali? To ai ga amfanin wannan kwamiti kenan. To aiki ne muka ba wannan kwamiti kenan. Yanzu kana nan zanne ina su suka kawo wannan rahoton. Saboda haka ban karanta shi ba tukuna. Saboda haka shi mataimaki na inda ya samu nashi bayani to wannan kuma ta rage amma ni ga waɗanda na ba aiki sun wo aikin nan sun kawo mani ban yi nazarin aikin nan ba tukun sai na yi nazarin aikin nan tukun sannan za a yi ministoci za a yi dan canjin da za a iya a yi saboda za mu iya nuna ma al'umma ga fa abin da muka iske ga kuma yadda muka yi kokarin yi wannan tafiya. Kada eh, kana magana kuɗin yanzu haka duk kusan gwamnan da ke Najeriya ya zuwatar da ba komai a cikin baitul an bar basu suka kuma ban san halin da ka samu wannan gwamnatin da ka zo ba yaya mutane suna son ranka zo kai ayyuka iri-iri gashi ka zo an tarar da harkar rashin kuɗin na ya za yi to yadda za a yi na farko dai kamar yadda na ga maka ɗazu wannan rahoto da muka samu muwa al'umma za mu ma idan mun yi nazarin shi za mu al'umma bayani ga fa halin da ƙasar nan aka bata a ciki saboda haka ga abin da za mu fara yadda za mu yi wannan tafiya eh kamar da ka faɗi na kamar jihohi akwai jihohi kamar ashirin da biyu waɗanda ba su biya ba su biyan albashin al'umma lalacewar najeriya kenan har ta kai ga ma'aikata ba a iya biyan su albashi sai a kenan ka daɗe <laughs> to ai na ga makai da za yi wannan rahoto da aka kawo shi zai gwada mana kuɗin da aka bari kuma da bashin da yake kan najeriya da yardajeniyar da aka yi da waɗanda suke bin bashi mu ga za mu iya cika alkawarin da muka yi muna da kuɗi da za mu yi biya bashin ko ko sai mun sake koma da hannu da kokon bara a ruha mana asiri ko a rage mana bashin ko kuma a bari sai bayan wata shida shekara biyu kafin mu fara biya. Tafiyar da kai a Jamus ta ka haɗu da shugabannin kasashen duniya an ba da labarin cewa kamar wasu daga cikin shugabannin sun nuna alaman niyyar su taimakawa Najeriya sai dai ba mu san ko ta wani hanyoyi ba. Eh yawancinsu sun yadda za su taimaka mana kuma sun nuna su da yake da gaske suke yi. to amma dole nasa aiki a duba babban wahalar shine rashin tsaro na arewa maso gabas batun boko haram to boko haram kuma sun ce su suna da sun yarda da isis wannan babbar kungiya ta 'yan tawaye wadda ake fada da ita a iraq da syria da sauransu ita boko haram ta ce tana cikinsu to me ya kai najeriya cikin faɗan syria da iraq su za su ce suna musu aiki aiki me suke musu to saboda haka su waɗannan ƙasashe ne suna so su taimaka mana Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari a tattaunawarsu da Aliyu Mustapha Sokoto karfe 11 ne yanzu da minti 17 agogon wato birnin Washington DC a nan Amurka yanzu ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi Masu mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na sashen Hausa murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande ne ke jan ragamar shirin. To masu sauraro kada ku shagala, wannan makon ma insha Allahu za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. Idan dai ba ku manta ba, mun gayyato Farfesa Hauwa Ibrahim ta jami'ar da ta zama ta ɗaya a duniya, wato Harvard a nan ƙasar Amurka, don ba da tata gudunmawa dangane da hanyoyi da suka kamata sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kamata ta bi don maido da martaba ilimi a Najeriya. Farfesa ta yi ƙoƙarin kwatanta yadda ake gudanar da wasu tsare-tsare a nan Amurka musamman ma a wajen magance rashin zuwan yara makaranta kullum. Mu duba kamar a nan ƙasar Amurka idan yaro bai je makaranta ba, akan sama iyayen shi tara wanda iyayen sai sun biya tara mai yawan gaske. To a wannan dalilin ya sa iyaye ba sa kuskuren su ga cewar 'ya'yansu ba su je makaranta ba a kullum. To ina ga in aka kai irin wannan tsarin a Najeriya zai iya yin aiki? Ya danganci abubuwa da yawa. ba zan iya ce ba zai iya ba ko kuma zai iya a wani lokaci a wani guraren kamar inda aka ci gaba kamar misali ko kano ko kuma kaduna inda aka ɗan samu ci gaba sosai za ka iya wannan dokan a samu maybe gallabansa amma an ka ɗauki state kamar yobe watakila ma wai gombe wasu ƙauyuka idan ka sa wannan dokan na farko sai an yaya ta dokan na an a wuya na an sa tabbata akwai wani dokan wani dokan kuma za a ce maka na aiki a ƙauye sosai na fara da karantar da masu kiwo wani zama da sosa yan iska mai wannan dokan zai musu to ba su ma ɗauki dokan da wani armashi ko kuma wani muhimmanci ba ko kaɗa doka yana da kyau amma kamar yadda na ce maka yana da kuma limit na shi yana da wani yana da kasancewa a wani guri amma ya kamata wani zan baka wannan example babu shakka akwai state state a america idan aka ce yaro bai tafi makaranta ba za a yi tara amma akwai wani state in ba yaron bai tafi makaranta ba za a aiko da dogare kamar dan sanda ya zo gida ya samu labarin ne ya din nan bai tafi makaranta ba to idan ba mu iya cin tara ba taron zai zama da amfani amma akwai dogare na sarki kuɗin ma za iya sa su kamar a ce a koma gida kowane gida yaron da bai zo makaranta ba a tattaro su a tura su makaranta za a iya yi amma in aka samu haɗin kan iyaye da kuma da kakanannu da mutanen jama'an gari zai fi armushi zai fi bamu ƙarfi sosai da a ce an tilasta mutum ne in ya je wata ilma ba zai so ya yi koyon ba. To ni in na waɗin dokan yana da kyau amma muna neman goyon baya. A farfesa kin yi aiki a najeriya kin ga yadda tsarin ilimi yake a najeriya kuma kin zo nan ƙasar amurka wanda ma kina koyarwa a jami'a da tafi kowace jami'a a duniya to a iya binciken ki da kika gudanar wani hanya kika ga ya kamata a bi don inganta ilimin mai nagarta ga makarantun najeriya ko da ilimi a najeriya baki ɗaya a na waɗannan duba-duban da na research research abu uku zan iya faɗi a wannan magana na ɗaya shine mun manta da bayanmu mun je mun kwafi wasu al'ada wasu sani sai muka zubar da namu so ni ina mai ba da shawara mu koma mu duba menene bayanmu menene tarihinmu ina muka idan muka san inda muka fito da tarihinmu zai taimaka mana mu san gobenmu na ɗaya mu ba da ƙarfi karantarwa inda muka fito da waɗanda suka yi rawan gani a baya da aka sani aka kuma san kamar yadda shi shugaban kasa buhari ya nuna ya kira ta ya kira sardauna ya kira manyan mu na arewa da na kudu a cikin maganar da yi mu koma baya mu duba baya mu yi la'akari mu yi kuma koyi da namu kafin mu je mu karo da na waje na waje yana da amfani domin an ci gaba a akwai da suka ci gaba fiye da mu to sai mu kara akan abin da namu amma idan muka manta da namu mu wane ne wato ana kira a turanci identity idan muka ki identity namu to wato koyon mu zai zama karamta ba zai kai inda ya kamata ya kai ba na ɗaya kenan na biyu mun samu 'yan siyasa da suka gabata sun shiga harkin ilimi da kuma tura wasu yara da ba Allah bai ba su wannan sanin aji a koyar ba an an ɗebo yara a waje kamar yan banga su an kawo su an ce su je su karanta malaman da aka je aka yi train nasu aka kashe kuɗi suka je suka yi suka shigo makarantu don su karanta ba su samu ƙarfin gwiwa ba su mai wa yan yaran da yan siyasa suka tura musu sun ga sun mushi rashin kunya sun hana su ma'aiki to sai aka samu koma baya saboda an kawo wa'annan yaran da bai cancanta a tura su makarantu ba to an kashe gwiwar malamai babu yadda za mu yi mu ce mun koyar da yaro da irin yan banga na basan hannunsa na hagu ko na dama ba da za su koyar da yaro ba ina ina kusa da yan bangan ne a'a ina ce idan mutum bai yi ilimi irin ya kai ajiye koyar ba to kawo shi cikin karatu ya zo karantar illa ne mu kashe wannan magana mu kuma mu sake dubawa a sake dubawa sosai a sani a kuma gane kan cewa malaman nan da suka samu kafi kafi mai kyau na karantarwa a kyale su su karanta man da aka saba a biya su kuɗi mai kyau saboda su samu aka faranta musu da rai za ka faranta mu da yaran mu da rai na uku shine zancen inda yara suke karatu a dole environment din ya zama conducive wato a daidaita eh, yadda yara za su yi karatu da kuma kayan aikin karatu na yara da na malamai kada a ja hannu baya a saki hannu saboda a sama musu abun rubutu aji inda za a allo da kuma uniform a dai sa suka mun dai makaranta irin da aka saba na da da mu muka yi koyi a cikin su samu inda za su to inda ne zan fara ba da ƙarfi na amma duk da wa'annan abubuwan da na faɗa muna bukatan sarakai muna bukatan malaman addini na kirista da na musulunci muna bukatan opinion leaders wato masu ra'ayi masu duka a sama inclusive education in aka samu inclusive education aka samu yaro ya bar makaranta kada ya rasa ake yi amma idan muka ce mun koyar da white collar job kamar irin na turawa mun yaro ya bar makaranta ya bai rasa aiki yi masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ci gaba da jin sauran shawarwari da farfesa take ba ma gwamnatoci a kowane mataki da ma al'umma baki ɗaya don ƙara samar da ingantattun tsarurruka a fannin ilimi a ƙasar baki ɗaya. Muna ƙara miƙa godiyanmu ga farfesa Hauwa Ibrahim ta jami'ar Harvard da ta amsa wannan gayyata tamu don ba da tata gudunmawa a ɓangaren ilimi ga wannan sabuwar gwamnati a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari. Yanzu kuma madadin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam. kuma da yanzu kuma ga ibrahim jirmai da ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel sakon farko ya fito ne daga aliyu ibrahim sharif gashuwa wanda ce ta hukumomin kasar chadi sai ku tashi tsaye domin shawo kan matsalar barazanar tsaro da ke nema ta wasu yankunan kasar da ma kasashen da ke makwabtaka da ku sai kuma sakon buwa mai gwada gashuwa wanda ya ce lallai muhammadu buhari yana da babban aiki a gabansa sakamakon zaben babban majalisar dattawa da mataimakinsa duk yan pdp ne wannan ya nuna mana cewa idan har ba rushe zaben da aka yi wa saraki da mataimakinsa ba zai zama kalubale ga buhari da jam'iyyarsa ta apc sai kuma sakon dr nasir mai magani birnin kebbi wanda ya ce ya allah ka kawo mana karshen boko haram kuma ka ba mu zaman lafiya a nigeria. korafin da wasu gwamnonin jihohin najeriya ke yi a kafafen watsa labarai dangane da irin tarin yawan matsaloli da kuma basu suka da tsohuwar gwamnati ta bar masu wani abin kunya ne don me muka zaɓe ku idan ba ku iyawa ku yi murabus ku baiwa waɗanda za su iya wuri sako daga usman shitu mahuta hakika matakin da shugaban kasar sudan umar albashir ya ɗauka na ficewa daga kasar afirka ta kudu tabbas hakan ya yi daidai dama abin bai yi mana daɗi ba daga comrade sani shaga kofar ƙaura katsina daga ƙarshe sai sakon kabiru sani layin yan goro malumfashi wanda ya ce ina kira ga 'yan kasuwa da su dubi girman allah su daina ƙara ma kaya farashi a dalilin gabatarwar azumi na yi mamaki yadda a yanzu duk abin da ka je saye sai ka jan tsawwala mashi kuɗi don gabatarwar azumi maimakon a sassauta don masu karamin karfi su samu saukin tafiyar da rayuwarsu kuma da kafin mu karkare shirin ga maryam dauda da takaitattun labaran duniya Ga dukkan alamu shugaban kasar Sudan wanda kotun duniya ke nema ya bar kasar Afirka ta kudu ta jirgin sama zuwa kasarsa. An dai ga jirgin shugaban lokacin da yake barin birnin Johannesburg yau Litinin. Duk da dai babu wata sanarwa daga wata majiya mai karfi akan ko shugaban na cikin jirgin ko a'a. An fara tattaunawar neman sulhu tsakanin kungiyoyin mayakan Yemen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta a lokacin da Saudi ke ci gaba da jagoranta kai hare-hare ta jiragen sama a kan 'yan tawayen Houthi a babban birnin sana Sojojin Amurka sun faɗa jiya Lahadi cewa suna duba ko hari ta sama da aka kai a Libya shine ya sanadiyar kashe wani shugaban 'yan kungiyar bindiga mai alaka da kungiyar Alka'ida mai suna Moktar Belmoktar. gwamnatin libya da kasashe suka yarda da ita ta faɗi cewa an kai harin ne shekaran jiya asabar a gabashin yankin kasar kuma harin ya kashe belmokhtar masaro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da ikon allah yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Keith Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC amma yanzu ga shirin yau da gobe.